assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu اللهم صل على سيدنا محمد وعلى في درجات الوجود لكم ina gaishe da mutanen duniya gaba Muhammad ne Muhammad kuma ka ce dan almaji kuka ce bawon Allah bawon kowa ni ne bawon kowa bawon Allah bawon kowa kowa in yana so da zan baka haka na zama bawon in baka so kuma ka wuce ba lalle ba to daga nan yana gaishe da aboki na mini na mai mutunci sanushi ado sanushi kasina ina matukar gaida kaɗan mu sosai mu kasan ba mu wato yin wani sirrika kawai dai idan mutum ya mana halarci zan fito mu nuna dan halarci Allah ya samu da su jiya na fara bidiyo kan abubuwa da yawa na gaji saboda jiya na yi kwana uku kenan yi eh, kwana uku ban yi bacci ba saboda azumi yana zuwa mutum kafin ramadan ya kama muna taron azumi gaskiyan zance oyoyo addu'a sai azumi ya shiga ta jiya da daddare ban yi wace ba sai azumi ya shiga in azumi zai tafi maka muke raka shi saboda ba komu ne ba ne kyau zan baka fato yanzu za mu baku fato yanzu wanda azumi ya kusa babu na ne a gida daya na biyu akwai matsala akwai iyali komai ya yi tsada in gida ka kai kasar kunnen ka saurari sirrin nan da ga yawanci fa in har ka riga ka yi za ka ga canji bai ce za ka zama miliyoniya ba kuma Allah zai baka abin da za ka ba za ka je ka durkusa wa gaban wani ma'aikaci ko gaban wani ɗan siyasa ku ce ku taro kofar sai yana wulakanta mai gida karka dogara da ɗan adam ka dogara da kai da kanka na ali ya ce namiji ka da kai ka da kai da kanka a gani wane yana da kuɗi wani mutumin ne wane yana da kuɗi duka shirme ne Da nemi naka in babu ka yi aiki mai nema yana tarar yana yawanci yana nasara yana iya samu yau bari mu fara ta zomo sai zo kan gilan hawainiya da gilan kadangare da kan kadangare jan kwalafada da farin zeba tun farin zeba na san aikin shi ɗaya ɗaya ɗaya casa'in da ta in ka tambayin yanzu zan ce ma ban sani ba na sani wallahi na sani na sani sarai amma abinda da ba ya ga ruhani ba ruhani ba zai zo kanka wanda ba zai ma cire kayayyakin ka wasu kuma kan bayar duk abin da matsala kan bari daga nan yana gaida yarima yarima kiɗa borno state gorzo ke yarima kiɗa gorzo ko kuma ka ce yarima kiɗa mai duk gorzo ne kai gaskiya yana yin ni da kaina ne kawai ina son shi daga ganin shi kawai kawai ina son shi ne ban san me yasa ba Allah mai iko Allah ya bar shi mai gida idan kana so Allah ya azurta ka kuɗi ya zo maka ba zata ka yi kuɗin ba zata mai gida faƙi zomo ne yake ka samu abincin bakinka ka ci ba tare da ka sha wahala ba zomon jeji shi yake maganin barayi a cikin gari zomon turawa nan shi yake mai gida na san wani sirri a kafan zomon jeji don kai shi mai gida duk mu wanda suke nan duk za ka iya kafan kafansu kaf inda ka ga dama za ka kai tafiya yan mabul su suke yawan amfani da shi sai sana daina bayar don akwai layin bata ma akwai kamar layin bata mai guguwa ma ciki bakin gadali zai ba fari kafan zomo rubutattun yannan ba komai bane ka sake tambaya na kashe akwai wani fulan safi wanda aka ce da in har yaƙi zai tashi don mutumin ya sa a kan shi ba zai mutu ba Allah ne yake kashe mutum amma wannan fulan billahi in baka cire wa malakar mutu ba zai kashe ka san da me yake yi idan an wanke gawa an samu an samu likafin ka lura wannan rawanin da ake nadewa a kan shi wannan rawanin ne yake yin wannan baran gaya ma duka kwamfili ka je ka yi wa amma zan fara maka kasar na sani idan sun samu don gawan ya yi kwana arba'in ya riga ya rufe komai na siyatar wasu. kyallen za ka same shi ya zama wani kala kyallen suke shirewa hakan za su shanye sai su nemo wani zare ko wani yadi sai su ɗinka abin kamar hula sai su rubuta star a tsakiyar kulan ta ciki star tsakiyar fulan hash za su saka a gefen kulan gefen dama mai gida tikin da ka shiga kai ne shugaban mutane tikin da ka shiga sai Allah ya baka amma abubuwan da ake halaye wannan kulan ba zan kai idan ka sa a kan kama gida idan ana barin bullet a ranar allah ne alkawari a ranar ba za ka mutu ba saboda allah baya kashe gawa sau biyu su ɗaya yake kashe gawa kai ka sani ni na sani su ɗaya ne gawa zai mutu baya mutuwa biyu abun ubangiji kamar kai gawa ne kai kuma ka san kai mutum ne wanda kake yaki da su su ma sun san mutum kuma me ya kai maka bari ci ka ba wai ka zan maka ba fa ko miliyon 35 ka ban ba zan yi ba ta nuna ma ne wani ba ma guje ne muka samu juna a shekaran da zuwa ta nuna ma abinda kake magagaru da shi na fi kasa wanda gawa zai tashi zai yi tafiya da kafansa har ya je ya shiga likafani eh, ya je ya shiga cikin makabartan shi ya kwanta kwaya kwata cikin makabartan ya kwanta a sa mai kaya sai a rufe ibirkos cote d'ivoire su suke da wannan sirri. su ɗin kuma sunan yarensu baule su suke da wannan tsafi mai gida suna ta dawo ban mamu gawan zai yi hira da kuko zai yi magana ban gaya ba ce zai tafi da kafansa ai to ba gawan ne yake tafiya ba gawan kuke gani shaidanu ne suke rike shi su yi haka ko kuma kuna gani kamar gawa ne shaidanu ne suke rike shi kamar yadda yake haka kuna gani yana tafiya yana tafiya ba shi ba ne ba shaidanu ne suke da shi ibirkos ne suke da wannan sirri gunki gunki gunki mai magana ko kuma ya yi fushi bakinsa ya fesa ma wuta togo wasu sun ce kotonu wannan sirrin a kotonu ne kawai yake a jujjunya kotonu ne suke da shi mai gida bari idan na ce zan gaya ma wani magagamu bidiyoyin za su yi yawa ni kuma ban zo don in yi magaggan ba na zo ne don gaya ma abin da kai Allah zai buɗa mu saboda na yi Allah ya buɗa mu na ba wani ya yi shi Allah ya buɗa mu to kai maka ɗauka ka yi in Allah ya buɗa maka alhamdulillah in bai yi ba alhamdulillah baka bani naka ka ban karɓi naka in ka ga dama ka kalle biyu ba baka dan baka bari babu lallai ba dai aha zo mun jeji ka nema fatan shimsu fatan shi kafin kamar auduga ka yayyanka ba ka yayyanka ya yayyanka ba kafansa na dama ka nema duka ko kuma gizaruka ka fafasa a haɗa su tare ka fasa su fatan zomon da kafansa na dama na hagu ba ka haɗa ba ka kirɓa shi sosai ka kirɓa shi sosai sai ka yayyafa mai turare mai gida sirri nake gaya ma wanda baka da shi sai ka ringa zuwa wuta kana haɗe da shi kullum idan ka saka wuta kullum Allah zai ba amma ranar da ka manta ba ka sa ba ka samu sai ka yi haɗe da shi in ranar da ka manta baka haɗe da shi ka fita ba cinikinka na baya can irin cinikinka na baya can za ka kai amma duk ranar da ka manta ba ka zuba wuta ka je za ka yi ciniki linki ba linki mai gida kowa da baiwan da Allah ya bashi kashin zomo da kunnen zomo mu muke kiran shi la haula wala quwwata kirin kai bi kirbitin kai bi la haula wala